kaduna to kaga a matsayinsa na ɗalibin ilimi ya kamata imin adalci ni da na ce na ga malamai sun sa su tati suna zazzara idanuwa a nijar gaskiya ne ba zan janye wannan magana ba amma inda bai yi adalci ba da ice na ambaci 'yan ɗariƙu gaba ɗaya tun da kai idan ba za ka iya rigimar ba za ka je ka tattaro 'yan ɗariƙu ne don ku zo ku yi wa kwamanda haushi to kwamanda ya tara watan dutse ba na jin tsoron ba. shi bari in bashi bayani kaɗan ko kuma in bashi assignment ya je yi tambayi malamansa shin a cikin malamai wane ne ya ci amanar musulunci wannan ya zo masallaci ne fa mutanen nan mutumin na shekara da shekaru ina neman ina neman masallacin nan tun lokacin abacha aka ba shi waje aka yi masallacin nan daga ƙarshe masallacin nan sai aka samu rigima Allah ji kan malam Jafar Mahmud Adam bijimin malamai malami na sai ya ce to a maza haɗa wannan masallaci da wannan kungiya ta izala tun da magana ce lokacin mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero ka fahimta shikenan sai aka haɗa masallacin shi kuma da yake shine shugaban wannan kungiya shikenan sai ya samu bangon da an ce idan bango ya tsage kadangare yake samu mafaka shikenan wata larura ta kama yi sai ya ce ina so a ranta masa kuɗi kusan kuɗin ina jin ya kai wajen ɗari takwas ne ko miliyan ɗaya aka ranta masa su ko mutanen nan sai hidimar masallaci ta to sai suka ce to a cikin kuɗin nan ya rage musu shikenan sai ice ina takardar da suka yi a girma ta cewa sun ba shi rancen kuɗi sai suka ɗauko saboda girmama shi sai suka ba shi daga ƙarshe sai ce suka sake tambayar sai ice ai ba sa bin sa bashi domin da suna bin sa bashi wannan takardar za ta zo hannunsa malami ne fa sannan bai kuru ba sai ya kai ƙara ice ba sa bin sa ko kwabo akwai tsoron Allah nan akwai karantawar alkur'ani mai girma akwai karantarwa ma'aiki a nan daga ƙarshe suka yi apil suka je wata kotu suka ce sai ka biya kuɗin kuma sai da biya kuɗin akwai cin amana da ta huce wannan to bari an sake shi wani assignment a cikin matasa su yara malamai akwai yaran da ike tare da su yake kusan suka haɗa kamfani tare da wani ɗan canji suka kama gida a Saudi Arabia akan idan baki sun zo za su ringa ba su haya yaron nan daga ƙarshe sai ice babu komai shi wannan mutum ma ba shi yake bin sa ɗan canjin nan haka ya kai shi kotu a Saudi Arabia wajen shekara biyu ana shari'a kaga duk mutumin da isan Allah da manzansa ba zai ci haƙƙin wani ba sannan kuma wasu daga cikin su ga su da ƙarya Bara an sake bashi asaman akwai wasu malamai da aka shirya da wasu malamai za a tafi abuja daga ƙarshe sai suka yanke hukuncin kai abuja na ta kamata mu tafi mu biyu ɗaya sai ce zai je wa'azi kaduna ɗaya sai ce zai je wa'azi silaja daga ƙarshe muka gamu da su sai suka ce dan Allah kaga su wani su wani mun ce musu ga inna muka je ga inna muka je amma yanzu mun zo a Chelsea hotel suka sauka wannan ina ba shi asaman ne kaɗan kaga anan ƙarya da yaudara ta shigo kuma malamai ne mai dalilin da suke haka sannan bayan haka in sake bashi wani asamin kaɗan waɗannan malaman da nake faɗawa na fi shi sanin su domin inna suke zuwa shi tsahin wannan ɗalibin bai kai wajen ba bai isa ije wajen ba amma Allah da iko yake tsahin kwamanda ya kai wajen ko wajen gagaruman masu kuɗi da suke zuwa wajen su za su same ni a wajen sannan idan wajen 'yan siyasa ne to dama ni ɗan siyasa ne kuma ka san fallasa irin ta ɗan siyasa duk abin da suka gina idan mu 'yan siyasa muka zo muka zauna sai ka ji a ba su malam wani ai sun zo kaza kaza kaza kaza kaza ba dan wai jama'a suke zuwa ba dan kansu suke zuwa bari an sake bashi assignment akwai wani dan wani malami da idan ya rasa jirgi private yake dauka babansa bai da sana'a bai da aikin yi illa ici da gumin addini yau gashi kiristoci saboda sun fi mu zama serious akan gina addinin su yau private guda uku suke da shi suna da private jet wanda shugaban yake hawa suna da guda biyu na haya tambayar da nake wannan matashi nuna min luxurio bus guda ɗaya wacce wata kungiya ta addinin musulunci take to lokacin ina zuwa ta mallaka ya kare to dan haka sakonka ina so in gaya masa tsahina ya kai inda waɗannan malaman suke zuwa na ya kai inda wannan malaman suke zuwa amma daga ƙarshe ka daina yin ƙaharu yanzu idan ka duba bidiyo ɗina ban taɓa cewa ƙungiya kaza ƙungiya kaza ƙungiya kaza ba amma duk sai da ilisa ko ƙungiyoyin nan ya ce ɗariƙar ƙadiriya ɗariƙar tijjaniya ɗariƙar izala ɗariƙar ahali sunna wajen na faɗa kaga nan kai mini ƙarya. Eh, wataƙila ganin sun tattara kowa da kowa ne a cikin ba magana kowa da kowa ba shi tsayinsa bai kai ba ikyale mu mu da muke ƙalubalantaka kuma na miƙa masa goron gayyata ni na tara duwatsu na jifa don haka idan